dandalinmu na matasa da siyasa yau bakoncin wa samu. Sunana abakar Sadiq Umar. Ga siyasa nan a kan kwana. Mm. Kuma matasa har yanzu wanda yadda ake hasashe ba su nutsu ba su ba su da alƙibla shi kana ganin eh, siyasar da za a shekara ta 2019 matasa za su yi wani hoɓasa ko za su farga? E to amma kisan kamar yadda kika faɗa kika ce matasa ba su nutsu ba su yi waye ba su yi kaza ba su yi kaza ba a shi mutum ai sai tashi ake yi. ba wani abu da yake sai ta kansa mm. wannan kuma ɗabi'ar Allah ce matan da ya halicci ɗan adam sai da ya nuna masa hanyar da zai buga mai daidai ga mara daidai mm. to haka idan ka haifi ɗa sai ka nuna masa hanya ka kai shi makaranta in yi makaranta yi wannan ka kai shi wannan daga nan ka kai shi na saboda haka da ake cewa matasa ba su nutsu ba ba laifin matasan bane laifin waɗan kana nufin eh, su iyayen gidan ne kwarai da gaske idan eh, kwarai da gaske idan zaki koma tarihi a baya mm. a nan kasar akwai mutanen da suka rike mukamai suna da mafi karancin shekaru shekaru kuma suka yi abin da suka taka rawar gani duk ci gaban da najeriya ta samu ta same shi ne ma akan hannun matasa in kika kalli sa abubakar tafa balewa har ya gama rayuwarsa ya gama rayuwarsa ne kasa da shekara hamsin da biyar in kika kalli sardauna shi kansa ya gama rayuwarsa ne kasa da shekara hamsin da biyar in kika kalli malam aminu kano har ya yi siyasa har ya ritaya har ya mutu akan shekara sittin da wani abu ya rasu a kwarai da gaske ai duk sanda baka so bayan ka ta yi na so to shine in ka zo sai ka yanke bayan kamar mutum ne a miƙa masa eh, igiya ya shiga rijiya mm. idan ya tashi in aka yanke igiyar kin ga zai faɗa kenan saboda haka waɗannan waɗanda suka ga jiya suka ga yau da gangan suka yanke bayan matasa suka hana su ilimi da gangan suka talautar da su da ganga duk da mutum aka hana shi abu guda biyu mm. to dama ba shi da makoma to yanzu ku da matasa ire-iren da ko gane cewa da gangan aka yi wannan abu mm. wani haɓasa kuka yi za a ga canji a zaben da yake karatuwa. wala ba za a gani rana tsaka yadda ake zato ba shi abu baya yiwa rana tsaka mm. amma dai tun da mun fara farkawa duk ran da ka gane kwarai da gaske duk ran da ka gane kana da matsala to mm. kana da rabin maganin ma matsala mm. shi kansa ka gane kana da matsala ka samu rabin maganin matsalar yanzu matasa sun gane cewa wannan abubuwan da aka yi musu da gangan aka yi su wasu daga cikin mu mun farka kuma waɗanda ba su farka ba muna kokari muna tashin su suna tashi wasu kuma a hankali dai za su zo su tashi ban yadda da cewa wai rana tsaka ko daga nan 2019 za mu zo mu karɓi mulki ba a'a ai in kika kalli yadda duniyar take tafiya ba wai a Najeriya ne kadai ba mm. in duk inda zaki je an ce matasa suna mulki zaki je an ce can can can ne duk inda kika ji ana nuna ɗaya biyu uku to ba shi da yawa kenan amma in ana magana cewa ai yanzu kika kalli duniyar gabaki ɗaya kika sa ta askeli mm. kashi saba'in waɗanda suke mulkata ba matasa bane yanzu ne in an tashi sai ma misali a ce ai a Faransa faransa matashi ne yake mulki a faransa kenan ba najeriya ce kaɗai take fuskanta wannan ba najeriya kaɗai ba ce ai ko matasa ko mata ko waye yanzu ki kalla zaɓe aka yi amerika amma saboda mai duk maganar da makarasin amerika shekara 200 shekara 300 nan har yanzu an hana mace mata zama shugabar ƙasa a amerika saboda me saboda har yanzu suna jin cewa matan suna da saura su zo su karɓi mulki to a wannan mulki yanzu ake tafiya na najeriya an ɗan ba wasu matasa dama kuma suna kasawa eh to haka ne ai ina gaya miki shi mulkin matashi a Najeriya ba yau farau ba a yanzu a wannan wannan demokradiyyar ne daga 1999 ake ganin matasa ba su rawar gani ba amma in kika koma first republic kika koma second republic duk matasa sun mulki sun yi mulki eh, ko a nan Kano Muhammadu Abubakar da ya zama gwamna shekarar sanawa matashi ne a Kano Kabiru ga ya zama gwamna matashi ne eh, Ali Sa'adi ya zama gwamna a Jigawa matashi ne Sani Bello yanzu ya zama gwamna a Niger matashi ne so matasa suna yi kawai dai a a ce matashi ne kuma matasan sun zama shugabannin kasa a mulki amma na soja ga wani shekarar nawa ya zama shugaban kasa babangida shekarar nawa ya zama shugaban kasa buhari shekarar nawa ya zama shugaban kasa murtala shekarar nawa ya zama shugaban kasa a nan da dan wani lokaci ne za a dan samu dan galma galma na canji to gaskiyar magana sai mu matasa mun haɗu mun gane cewa kamar yadda na gaya miki cewa mun gane muna da matsala sai mu hoɓɓasa idan da yau matasa za su wayi gari su taron dangi ai ba wanda zai ƙara mulki a Najeriya idan ba matashi ba saboda me mu ne abubuwa ne na gaya miki da yawa shi mulki a ɗabi'un mulki ba ka zama kai mulki haka kawai dole sai an preferin ɗanka tukunna sai an maka ɗamara an shirya ka an gogar da kai an nuna maka wasu hanyoyi mm. tukunna sannan za ka zo ka zama ka karɓi mulki to amma yanzu abin da muka fara yi kenan muna nan matasan da suke kan hanya muka ga suna da fikira suna da fahimta mun fara nuna musu yadda za su yi shi ne dalilin da yasa zaki ga yau an ba matashi advisor na gwamna ko na shugaban kasa kowa to wannan gobe in Allah da shi shine zaki ga ya zama gwamna ya zama minista ya zama shugaban kasa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya